demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu ji ra'ayin tsohon dogarin shugaba Buhari Mustapha Haruna Jokolo zamanin mulkin soja kan yunkurin shugaba Buhari na sake neman wa'adi na biyu. Jama'a masu aromu, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda watakil duniya duka ta ji labari shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gaya shugabannin jam'iyyarsa ta APC niyyarsa ta sake neman shugabancin Najeriya wa'adi na biyu. Daga nan ne faɗin Najeriya ciki da wajen ƙasar suka ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan wannan yunkuri? Alhaji Musa Haruna Jakolo sarkin gwandu na goma sha tara ya yi dogarin shugaba Buhari a zamanin da yake shugaban ƙasa a mulkin soja. Na kira shi kan batun sabon littafin tarihin rayuwar sarkin gwandu na yanzu Alhaji Muhammadu Bashar, wato Janar Muhammadu Jega mai ritaya, wanda a littafin shi sarki Jega ya taɓo batun yadda shugaba Ibrahim Badamasi Babangida ya shirya juyin mulkin da ya kifar da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari a zamanin mulkin soja. Kuma batun da shi sarki Jokolo ya yi magana akan wannan littafi kamar yadda na karanta. To a ranar Litinin muka yi hira da shi, ganin kuma a ranar ce shugaba Buhari ya shaida jam'iyyarsa cewa zai sake yin takara? Saboda haka na ce shi sarki Jokolo ya faɗa mana ra'ayinsa kan cancantar shugaba Buhari neman wa'adi na biyu bayan waɗannan shekaru uku kuma sanin cewa sun yi aiki tare a zamanin mulkin soja. Duk da zai gaɗa game da shi zai fasin ɗin shi ba makuɗaci ba ne. Na biyu kuma da tun in kana kusa da shi sai magana shi ga musu gaskiya Allah yana karɓa. shawara to amma ah, a lokacin da kai wannan mulkin yanzu ana zargin shi da nepotism ba san yadda ake cewa nepotism da Hausa ba amma dai nepotism din da ake cewa mulkin ba da shi ko da muka shigo mulkin nan Buhari wallahi ba mutum ɗaya da naɗa a cikin wurin da muke aiki daidai da kafin shi kasuwan mun cin su ne kawo su principal sun shi abokan mamu ne ya ce shi da a maiduguri ni ce ina so a kawo shi shi president rai shi ɗaya ban kawo don na ce a kawo muhammadu haruna amma ɗan uwan shi muhammadu rabar shi ana kaɗa kawo shi da an ce communist ne ko ne da irin ra'ayi na su ɗaya makaranta da suka yi ba to ya zai dafta ɗin shi ne ya ce a kawo shi kuma ya ce shi ya kano wanda da gidan garin su wanda ya saba da ɗan uwan shi so za mu za mu yi aiki tare yan uwan sun zo shi ne kan su don yi a sanin su ne ba sannan ne ya da cewa to a kowane mutum da ake kira lawal da lawal daura na da ali daura kuma ta aka nemi shi kan su aka ba shi su secret to amma wanda ke fi ɗin shi mamman wara shi ya zo ya zauna a guest house ko da yake ban ba su damar da yake samun ilimin yanzu ba sannan bai same ta ba irin kamar yanzu in ka duba ko ina kamar da da ya faɗa da ce duk yawancin wanda ke aiki nan da kanin shi da ɗan uwan shi ke ɗan sista ɗin shi da wasu da bai haka ne yanzu kana so magana da hali sai ka bi ta wajen ɗan sista ɗin man daura. a fahimtar ka me yasa me ya kawo wannan canji. ka shi ne ban sani da tun da ba a sani ta aiki da yanzu sun yi amma bude dai lokaci mu kan bai samu wannan dama ba ko da yake mun ba su responsibility shi da mamu tukur su rubuta mana blueprint da za a yi ranar gwamnati tun da su elders ne na shi malam shi buhari hakkin shugaba ba ne ya tsawata in suna yin abin da ba daidai ba ya danganta da yanayin ka yake daga tsarin halinka shi ka da ma ya tashi ya da farin ki mamman da raɗi don ka tuna fa ba hali marayi ya tashi kuma bari shi elder brother ɗin nan shi ba ba wani ƙarfi da shi ba wani aiki ba sai shi mamman din ma aiki ne ya kenan amma a kotun daga da yana da farin ne wannan ne na jin haɓata aiki ba bai saba da aiki ko ina gwamnati ba kuma buya ya ya take over state house ya shiga tsakanin su iyalin su kana jin karfar da suke shi da mambo kuɗin ta cewa matan buhari first lady in nigeria suna kiranta sun sa gwama kuma ka ji da haɓa shari'a ta daban mu zauna zauna cikin state house ai ba aiki ke ba to shi mamman da ka kamata a zo ko wada kuka da shi malam abdullahi ya ce to nan ne gidan galibin buhari to malam abdullahi ya ce cikin o kam idan ana complain ga mutum ka cire shi da wuri da ke ko ba a su ko aikin maballe a ce a cire shi kuma da kare a yin Allah zai tsare ba maganin su da na shiga dan ka san ina yanzu Allah ne sallallahu alaihi wasallam ai samu ya kama shi yana roƙon Allah ba shi bane ya kama shi don haɗiyar buhari ta complain game da mamman lura kenan ya gaza shi shugaban kasa ko kuma laulayi na rashin lafiya da yasa yayi fama da shi a ba shi ne daga cikin matsalolinsa da yasa ake ganin wannan abin da ba halinsa bane abin da dauka san shi a soja kike ko kawo cin da gaibi kin da ake miki din hali yanzu ban san me yake ra'ayin al'amarin shi bane yanzu to akwai ni na lokacin da ganin shi na yi masa magana kuma abin da yayi man ya dauko dari din shi ya rubuta shawarwar bashi ya ce to na ɗaya dai ya kawo mutane wanda ya kamata a ba su mukamai waɗanda suka cancanci a basu kaga kamar irin bari da abm sa da shi ya taɓa cin osta gurin nan da kaga ya ce cancanci ne ya san da buhari ke aiki sun yi aiki tare ko mai mukami ne to irin su rami a kenan na biyu da shi aka ɗauka aka ba minista defense ko ko a ce an ba shi ko NSA mature people sun yi aiki tare wannan ya shugaban Buhari wannan kuma colleague din shi ne mate din shi ne lokacin da yake campaign sun tashi ba su goyon baya da an dauko professor Kabze de West an ba shi shi chairman na presidential advisory committee Yadda ke committed people to him an dauko irin su abokan masu wa damai da an sa su ministers wanda ke irin su abokan akwai rabe a ba su shi protocol duk irin wa'annan shawara ke nan yi to unfortunately ba an tafi kila ya magana su suka zo suka yi abin su da gida suka kashe magana kana nufin bayan an ci zaɓe wannan bayan ya ci zaɓen siyasan nan ka ba shi waɗannan shawarwari eh bayan ci zaɓe na ji na gan shi sau kuma na gan shi to na gan shi ne na magana su dr junaidi da na ta'atu da shi wannan dr umar arno kuma su kamar irin su buba galadima su suna hamma musamman da ma'aikatan ba zai shafi wani suka jin wahala da buhari duk shekaru da ya sha biyu na yana neman mulki da kowa zai da shi shekara da ake tun amini ne su kamar wannan su zai kai from nowhere a bincika shi wani ya gina bankin nan na aib ya aka ya rushe an su ba wasu da chairman din da shi cikon sa'in a bincika ne faru ganin matsalar waɗanda ke tare da shi mukarraban shugaba Buhari yadda suka kane ne gwamnati da sauransu kana gani akwai abin da zai canza yi shugaba Buhari ya ci zaɓe wa na biyu? To, ina fatar in dai Allah ya bashi mulkin na biyu to ni na fatar ita matan na tashi an ce ta yi alkawari za ta ta cire kokoroci da menene tsoron menene to matar nan tana da tausayi don ta yi ta kuka tun ba saurare ta ba. Kuma inda an dai har kamar yanzu lokacin zaɓen nan to ya san cewa duk cikin su ba mu iya taimaka mashi na cin wata to da ne sai ba ta shawara ki ce mashi ya wuce da su ya ba mutane na Najeriya shi suka zaɓa ba su ba su ji wannan ma da ke da shi ne ba su koya da har na su zaɓe ba ba su koya da ba kuma da da ce ma ko zaɓe da su ba to ba masu hakkinka su nan ɗin ya su yi mamman da wannan da abu ta yi mutum ne suka samu Buhari. dalili za su yi suna jan musiba ga Najeriya gaba ɗaya saboda sun yi kalima yanzu musa yamurai ba su son mu yarda ba su mu yamurai biyar ba su mu dole abu a ce ba hadi ba yi ne hadi ne ga yi kaza sun yi kaza sun yi kaza duk suke jan wani masifa da an ba mutane kowa mutane wanda ke ci shi a bashi da an dauko mun lokacin da shi karkarar gwamnati nan da wannan ya kamata a ba wannan ibo din nan wannan wanda president na ma ina ma ne kuma mun shawara ne bashi kada ka yadda araba ka da kai da Bola Tinubu kada ka yadda a hada ka fada da president Babangida kada ka yadda a wannan atiku ka rungume su yace in ma shawara zan baka ka samu Babangida ya baka mutane a san ka ya kawo mutane an ba su minister an ba su appointment illa Allah ya sa Babangida da mutane ba iyaka to in ka mallake shi ka mallaki mutane shi kenan wannan duk za kullum zai faɗa baban gida kaza baban gida kaza a haɗa su faɗa shi a cibi ya taimaka mashi yanzu an je wurin aiki a cibi ana ɓorin aiki soyin ɗin shi. Masu haro da wannan ra'ayi na Sarki Mustapha Jokolo Allah ka mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamun na madadin shi sarki Jokolo da Cibahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin wannan shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.